Barka da zuwa El Najal Production Channel. Yawa. Wala ana Federal Locus. Federal Locus nan. Wata shekara. Wata shekara. Anuna sun zo gidan Alhaji Yusuf Kokaru. Anuna sun zo gidan Alhaji Yusuf Kokaru. Sun zo yin dirama. Sun zo yin dirama. Ina yi gaba da mun zauna faru ɗaya da shi. kun zauna falo ɗaya kun shiga tare da shi. Na ga namiji ne yake wa mata me a ido na shirin. Namiji yake mene? Namiji yake wa mata kwalliya? Inna lillahi wa kun saurara jama'a kun ji wai namiji bai kewa mace kwalliya a fim eh? wani shi normal namiji namiji ta matar da ba ta saba mata kwalliya to albishirin ka ga abin da mazala ya ce mazala ce da ka taba jikin matar da ba taka ba gara ka taba garwashin wuta wallahi kamar Allah ya faɗa ji ingantacce da ka taba jikin da ba mace ba taka ba ba muharraman ka ba gara ka taba gargashin wuta a ce mutum yana kwalliya wa mace a fim yan fim kuma wai ku ne kuke ci kuna da tarbiyya wallahi kan wannan kalma kawai sai Allah ya zartar da ku kan wannan kalma kawai ta izgile duk wani abu na shari'a kun keta ku cuɗanya da su ku yi rawa da su ku yi rungume memiya ku rika musu kwalliya kuma ku ne masu tarbiyya ku koya mutane lalatattu waɗanda suka rasa sana'an yi suka zo da shiga wannan tsiyar dan mai sana'a yi na kirki ba dan je wannan tsiyar ba ko nawa da ka samu kuma wala gara ka je ka itace ka sayar gara ka je ka yi noma ka sayar gara ka yi dako da kai fim wala gara ka yi dako don kai dako da kare da Allah lafiya in ka je ka yi noma da kare da Allah lafiya in ka yi itace da kare da lafiya wala wannan tsiyan ka mutu da ita wala ba da kare da Allah lafiya ba don ka bata ka batar ka bata ka batar kuma yanzu suke so su bata mana arewacin kasar nan duk wata yarinya mai dan fasali in ka da mata ta yi Kano ko ba ka bane ubanta ta yi wata waye ma yan uwanta ta yi tawaye wa yayanta sai su ji ta tafi Kano su kuma wurin su wai yarinya ta kai shekara goma sha takwas to constitutionally wai ya halatta ta shiga fin ko da yaddan ubanta ko babu yaddanta in dai ta kai shekara sha takwas ba ruwan su Allah ya hana manzon Allah ya hana ba ruwan su da dama su ba su ne ba Allah da manzon sa ne a gaban ah! su ba ba ruwan su su abin da suke tsoro kan saba wa dokar kasa hukunta su to haka dama in ta ta kai shekara sha taba domin ta kare Abdullahi bismillah na kana da gani na'am wa alaikum mutanen arewa mutanen arewa suna karban wa'azi da malamai da su samu sati guda zuwa wata guda da samu sati guda zuwa wata guda suka dirkaki wannan musiba a a'a, a ai yanzu ka gane yawancin malamai don munafurci da tsoro sun ja baki sun yi gum ba ruwansu sun yadda Allah ya tsine musu albarka sun yadda mala'iku tsine musu albarka kan sun yi shiru إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب سنجدون آياتي هيك يا كنسو Allah ce duk waɗanda suka ɓoye abubuwa na hukunce hukunce da dalilai na shari'a suka ɓoye sun ki faɗa Allah ya tsine musu albarka mala'iku ma sun tsine musu duk wani mai la'ana ma an ce Allah ya eh, ce Allah ce tsine musu wannan la'ana ba za su fita ba illal ladzina tabu sai sun tuba wa aslahu sun gyara wa bayyanu suka bayyana abin nan da suka ɓoye to nan tukuna Allah ce zai karɓi tubar su haka malamai in kuka shiru a sai Allah Allah tsine muku albarka manzo Allah ce iza iza zahara al-fasadu fil ardi wa sakata wa sakata al-alimu la'anahu Allah alayhi la'natullahi wal mala'ikatu wa nas ajma'in in barna ta bayyana ban kasa malami shiru Allah tsine masa albarka mala'iku ma sun tsine don haka malamai wannan matsa suke so ta shiga ta shiga gidan kowa take so ta rusa mu ta fi in ba ku yi magana ba wala Allah tsine muku albarka fim kam ai fim ka shi ke bukatar malamai ma malam muna shirya fim a cikin shirin fim nan da mukan yi mukan saka waɗansu abubuwa na ƙarerayi ya da take za mu iya nuna wani kasu mu ce kai ne baban akto kai ne mu nuna wata mata mace ke ne uwarsa kuma ba abin da ya su haka ne za mu nuna wata wata mace ma mu ita ce matarsa ta fito ba matarsa ya hukuncin wannan za a iya fito da wata mace a ce kanwarsa wata babbansa wata surikarsa wani asirikinsa wani a fito a malaminsa wani almajirinsa wani sarki wani talaka wani malami wani almajiri wannan ya kunci wani kyashin wani boka ta ji dan gari wani boka boka ne bane wani likita wani malamin makaranta kai wani ma arne ne kai wani ma zai fito a mashayin giya ne a fim din wani ma zai fito a dan kwaya ne wani ma zai fito a dan fashi ne wani zai fito a dan kida ne wani dan luwaɗi ne wani dan sana suka ne wani dan bada ne dan daba ne wani dan siyasa ne Wani eh, wani wani kwarto ne ma jarima ne boss ne boss ne wanda fi ne yana bukata a kashe shi ko gobe da ya bullo don Allah yanzu kai jahili baka bukatar fatawan malamai a nan ne kai cewa ni ban sani ba wai ma da yayi magana ka abin da bai da sani kai jahili kai jahili ga kar ka sake magana wallahi ba wani fanni a duniya kowa ya shi da bai bukatar malami ko ka mu fanni daya da bai bukatar malami ka mu fanni daya ɗaya eh, kawai ka ce mu ga wani fannin da ba a bukatar malami a ci kawo mishi ko sana'a ko injiniyarin ko sayin ko mai kawo mu ɗaya eh, tabbo da ba bukatar malami kawo mini da haka mu muna da ruwa a cikin komai da tsaki muna da ruwa da tsaki sai dai in kai kafiri ne idan kai kafiri ne ba ruwanka da shari'a musulunci to ba ruwanmu da kai amma dai in dai kai musulmi ne kace la ilaha illallah kuma zaka bauta ma Allah to muna da ruwa da tsaki a ciki mu ne wakilan Allah mu ne wakilan manzon Allah al ulama'u warasatul anbiya'i malamai su ne magadan annabawa kuma lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa inna ma warrisu al ilman nafi'a an gane wannan to da ka jahili karka sake magana na yi magana kan abin da nake da ilimi kuma na fi ka ilimi a kansa an ji wannan tambayoyi tayan bismillah amin amin amin amin shi kansa da yake wannan magana yake that's right abin hannun yake taba wai abubuwan da yake karewa su suke halatta masa malaman su na bidiya to idan baka yadda malaman me yasa kake tambaya malaman ku na bidiya suke halatta ku me yasa dan duk wannan kada kadan da suke da rawayan da suke yi da rungumen matan da suke yi wala malaman bidiya kan ce musu halal ne malaman bidiya dillalan sharri su ne wallahi su ne ah, maulidin bana da aka yi maulidin bana ba da NGO suka yi ba ne da NGO suka yi da NGO ne mun gansu an turo min da fim suka yi haka nan sababin wannan barna ta shim kai yawancin kaga masu kada kada da wani wake-waken da na ka samu 'yan islamiyan biya eh, eh, malaman bidiya ne ana aka yaye su su fara wake-waken islamiyya daga nan su zama yan fim ko ba su dai, ko ba sani daga nan suke farawa kamar yadda da duk yawanci babban mawakin kasa ne ka samu daga makarantar almajiranci mike ya kama ya kama kada-kada da wake-wake ko ba ka bane eh mun sani ko wani tsohon garji ko ba ka bane can baya ya waje ka go ahead malam bismillah wa alaikum salam amin amin matsalan bardan fim matsalan barnan fim ko kun ganta zahiri kai da wani makwabcinka eh ko ce dan uwanka eh, a lokacin da yake aiki gyaran hanyar ruwa lokacin da yake aiki gyaran hanyar ruwa ya tattara leda ya sa musu wuta yana kokarin konawa wani yaro ya zo sai wani yaro ya zo ya haɗa hannayensa guda biyu sa kirjin sai ce jinjina ga abun bauta eh. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to me ke nufi jinjina da abun bauta na fasarar birabilai da suke na indiya eh, eh. a wani sai ji na gane da ka kira shi me yasa kai wannan abu shi ya gani ne a cikin kun ko ai na sha fada da ce wannan kun ga filafilan indiya da ake yake yake fasara wasu na bautan addinin buda ne wani su bautan addinin indiya ne bautan gumaka shi suke zo suke fasara mutane ana suna fasara musu kaburci suna fasara musu shirka gaskiya ne jiya nan wani muna karatu jiya da wani tashi ne ce nan ya faru aboki kwanan nan a kwanan nan ba wancan mutukuna yarinya ne ba tana gidan ubanta to uban yana dan matsa mata ko abukan tarbiyya ne ita ce ta wallahi haka matsa mata in ba za a bata sai abin da ta bata ta Kano ta yi fim yau sati uku uban ya neme ta ya rasa sati uku ta tafi kuma yan fim din ne su ne dan ba su da kunya cewa wai tarbiyya suke koyarwa tarbiyya kun ba ta tarbiyya kuke kuna koyar da ta kun ba ta ta izgili ba da matan masu ke kwana bane ko mata suke kwana bane ku da masu gyara tarbiyya wanda bai da tarbiyya ne gyara tarbiyya kuma ina muka je qur'ani ina muka je hadisi yau muka zo muke neman tarbiyya wajen wanda ba su da shi ai ba ki da shay'i la yutihi wanda bai da abu bai bayarwa ba ku da tarbiyya balle ku bayar ka zo kana cewa baka naira dubu ban da naira daya me zan baka kana neman naira dubu a wurina ban da naira daya in baka ne da shay'i ila yi, wanda bai da bai da abun bayarwa yan fim baku da tarbiyya balle ku bayar baku da shi ba baku da ita balle ku bayar Barka da zuwa El Najal Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinna sanar da ku da zar mun ɗaura sabon bidiyo a kan YouTube. Mun gode.